me san ki dole sai ya shirya tun da na gani duniya ina labari gallaka budurwar kawai kina son mutum kan zage shi gallaka so ba ruwan shi baya dubi in yi wayo ya dauka fiffice gare mai tashi sai ya ja ka sai ya kai ka gallaka ka ji budurwar kawai gallaka gallaka gallaka allaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya dole dole sai an shirya dole dole sai an shirya akon a tashi sai labari gallaka budurwar ƙauye a yanzu ke ake wa gori kina tsakar ki dama da nasu wata dole za a biyo ki ba na son kuma a rayuwa barka eh. wato abin da yake faruwa mun shigo garin da tabbas baki mun shigo da wata iriyar shigowa ba mu shigo daidai ba zan ce saboda tun kafin tun da dadewa ni a bata mu rai irin na yau gaskiya na dade gaskiya na dade kai mana na dade ban ga fishin ka ba guga eh bari in ga mai wani abu ga mai mm. kana ji wata yarinya ne daga tambaya daga tambaya yarinya na taimaka wulakanci da ba a taɓa mana irinsa ba a wannan garin naku kuma wallahi wallahi mun haɗa ta da Allah duk in aka ce mutum mutumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka wulakanta shi kullum ina ga maka kware kuwa ka shaida haka kuma kai ma kila ka sani ko ka sani to saboda haka ta wulakanta mu kuma ba za mu barta ba kuma muna kan gaya ma Allah yanzu ma da ka ganni nan na kosa in je in hau kan buzu in gaya ma Allah mutum dan ya zama ishara tare da ita wannan soyayya ba ce ba wanda zai muku wulakanci a garin nan ita kaɗai ce ta gagarin kuma ta da mutane wulakanci ka duk wanda zai wulakanci karshen wulakanci ya zo kware kuwa tunda halinta ne to abin to ban Allah eh. wannan yarinya abin da ta mana rabon da amana wulakanci irin wannan yarinya ta mana tun zamanin jamhuriya to yadda yarinya ka ta wulaga amma ta ma sai ta wulaga yanzu kai ko har gidan su hakuri ne Allah sai guga na saboda guga na malam na'am zan ga mai wata magana ga mai in dai aka tare ga mai kila kai baka san ni na san ka malam saboda eh? mun sha zikiri zuwa zikiri a garin ko da je zikiri a angon muka je zikiri a wannan maulidi a garin ai nan gidan ku nan gidan ku nan soka mutane ne da yawa shi mutumin Allah Allah bai boye Allah bai Allah bai abin shi idan kana son Allah ya soka ya bayyana ka a duniya so annabi sallallahu alaihi wasallam abin da nake so zan baka wani abu ba a wulakanta mutanen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yarinya ka saurara kwana bi ka ga abin da zai a garin nan naku zaka ce na gaya maka zaka ƙara gaya ma wasu a daina wulakanci zai zama ishara ni na gaya maka wannan kuga ƙarshen daga ga yatsun ka ga yatsun ta gaba ɗaya Allah sa da mu Allah sa da mu ƙarshen daga ga yatsun ta ya fito mu zo mu je ku ga yawa to ya kun yatsun wannan abin shi ne tasiri a kan mai gida ba ma kama ba ne shi yake tasiri maganar shi yake tasiri na gaya miki ba ma kama ba ne shi yake tasiri kin san wani abu idan bai faru gare ka ba zai faru ga yarka in bai faru ga dan ba to ga jika ai mun baka ne mun baka ne to yanzu abin da za a yi hmm? to amma ba kuma ai addu'a usar ne addu'a makamin mumini ne za mu gaya ma mai duka wanda in ya ga dama inna ma amrahu idza arada shay'an an ya lahum kun fa yakun in ya ce kasance kawai kasancewa zai to shi zai daidaita mana komai ni zan fa miƙe tsaye ke ma fa ba bacci zaki yi ba mu gaya wa Allah ke ki gaya wa Allah matsala ki nima in gaya wa Allah ai duk dare ubangiji yakan sako kasa ga al'umma ya ce ina mai neman rahama ta to ya Allah ubangiji ka mu har azumi sai mun yi na kwana uku har azumi sai mun yi na kwana uku fara ne a gari ki Amin tashi ki wuce. Oh, haka labarin yake. Na ce miki komai zai zama labari ga shi kin gani. Wanda ke gudu a baya gashi sun yi sanin sani. ka Dallaka da ƙauye mai sanki dole sai ya shirya tun da na gani. duniya ina labari gallaka budurwar kawai kina son mutum kikan zage shi gallaka so ba ruwan shi baya dubi in yi wayo ya dauka fiffice gare mai tashi sai ya ja ka sai ya kai ka gallaka ka ji budurwar kawai gallaka gallaka Allah gare ka muke neman taimako. Shi ne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 kika ce ni ne kulogin mai gida to ni fariya irin ƙaunar da nake miki duk nan nama babu wanda yake ƙaunar ke ne na yadda kuma kwanan nan ma da da da da, da na ji ana ana cewa gotan radio gotan radio gotan radio eh. ni ma he na ce ina gaida masoyiya ana ina gaida ma habibi ina gaida matata sai ku na daga waya ni ma na ce ina gaida masoyiya ta gallaka <laughs> fariya oya ina son ka fariya oya ina burge ka fariya oya kana so na burge ni fariya <laughs> ka san duk garin nan eh. duk ƙauyen nan eh. ba wanda yake so na irin ka daga kai kuwa sai baba na sai baba ta duk da na to ba yarin ka watsewa ana gudu kware kwa don Allah ka rike amana a haba yanzu ba gashi tare da ni da ke muke zaune ba Yauwa, ka mm. rike amana ni ina son ka kana so na kware kwa ai ina gaya miki ki kwantar da hankalinki eh. za ki samu kulawa a guri na ɗari bisa ɗari ni fariya in dai na yi fariya na cika fariya to za ki ga abin da zan miki da alheri kowa i karo da ni sai arziki wanda ko bai arziki ba dama ba shi da kashin arziki to Allah ya sa ni ma Allah ba ka arziki menene an wanda na dauka kububuwa ce na dauka maciji ne igal kin san haka macizan nan suke a gurin nan macizan nan in suka yunkuro sai kiga sun yi haka sun yi gal suna neman su cutar da mutum ina macijin in kwa na take yadda kika san na ci gada haka okay no ta tura no snack <laughs> if you snack day, you go run <laughs> wala da Allah ya sa aka saka makaranta kaga ku kana eh. aure na ka koya mu shikenan in koya miki eh. ni wallahi da macijin nan zai biyo ta nan ko eh. in ga ya nufe ka kama shi zan yi wallahi in kama in ci zai ya ihu in ga kawai in da shi can. Mm. Jaririn maciji ko kuma ko bubuwa ko tsohon maciji zaki ciza. Ko me sace ai da ta taba ka gwara gwara duk abin da za a yi <laughs> saboda kauna da so da shauƙin da kake bani ai kauna ɗaya ce kai in ka ɗaki ka bari ma he gabanin magariba he mu tafi gida mm-hmm. gabanin magariba ko na fi kauri a nan ko sa juna kuma kina ji mu je mu rabu da kina kai din banzanka ka san akwai wulakantacce akwai tozantacce an su an an eh? Eh, eh, maka rugurugu maka kaca na yadda kai mun rugurugu kai mun kaca sai na nuna masa da shago da shagon bacirawa da aljani kwarkwada da holo guri na suka kalla Kallaka budurwar ƙauye soyayya da ke sai an shirya. Dole dole sai an shirya, akon a tashi sai labari. Kallaka budurwar ƙauye a yanzu ke ake wa gori. Kina tsakar ki dama da nasu wata ran dole za a biyo ki. Ka ada ku ka kira ta a yanzu me yasa ka bi ta na ce miki komai zai zama labari gashi kin gani wanda ke gudu a baya gashi sun yi sansani dallaka budurwar kauye mai sanki dole sai ya shirya tun da na gani